illolin saƙo ku yankewan ba yanzu za mu ɗora a haza lau lam kuna aduwul maliki aduwul lafu wannan maƙiyin sarkin nan inda ma ba maƙiyi ne gare ku ba tunda wanda ya tashi ina kin Allah ko da ba ko ike ke ba ai yawa da ba ku ke shi fa yaya إذا كان عدوكم مجمعكم على الحقيقة shi شيطان إن شيء الدليل تتبقوا جدا الجنة yayi wa Allah rashin kunya yayi wa baban ku barna ya shafa lewa baban ku kawa amma kuka je kuka haɗa kai da shi fa bi isa lizzalimi da badala على العداوة والعداوة التي بينكم وبينه عداوة تكي تكانون كل شيء girma من العداوة يا في جرما دقا عداوة التي بين الشاة وبين الذئب فكارن كورا كورا دعوة gabar da ke tsakaninmu da shaitan ta fi muni daga tsakanin gabar kura da akuya. Kirce ya fi kura. to sai dai ba kowa ya san shi ba ko labarin an fi baka labarin kura da kyarkeci kasan kwakwai tsakanin dila da kaza dila da akuya dila ma yana barna akuya akuya za a yace mu kuma mu haɗa kai da ɗan? ko mu haɗa kai da waɗanda suka haɗa kai da shekan fa kaifa yaliku ta ya zai dace bil akil ga mai hankali an yi waliya a duwahu ya goyi bayan makiyansa kingiri a duwahu ko a duwa walihi kuma makiyin mai gidansa wannan dinnan makiyinka ne wannan dinnan makiyin mai gidanka ne sai ya zo ya ce mai sufu, ai sai a ce ka fara sulhu da mai gidan mutum inda da tarbiyya je kai sulhu da mai gidanmu namu mai sauki ne idan ka je kai sulhu da mai gidanmu in ka sako za mu duba sulhin da kuka yi idan ya yi kawai ki ya rige wani abu mai ce maka mu ba yadda ba sai kashe-kashe. mun mun yadda za mu sulhu da kai amma ya yi kawai ki a wuri gaba sau da kanan wannan kawai ki mu mu ne sakarsa kai ba a da mabiya ba a da yaya a yau fa kaifa yaliku anin bil aqili an yuwali aduwahu aduwa waliyihi wa maulahu alladhi la maula lahu siwahu wanda mutum bai da wani ne gidan in ba shi ba wannan ba subhanahu nan Allah ya faɗa kansa ala kubhi hadhihi almuwalati bisa munin wannan goyon baya bi qawlihi wa hum lakum adu makiya ne gare ku wannan shine khabaru a menene wajen mun kuma balaga wanda wanda za a faɗe za ka ga mutum ya san abin da ka gaya masa ka maimaita masa shi me ma ne je yake cewa yake ka fa sallah wajibi ke? to ko salatu wajiba kaga wannan in aka ce maka sallah amma ka fa sallah nan wajibi ne ko kuma sallah wajiba ce fa ai ga ba kana gaya mutum ne lokacin zai sani ba ya san wajibi ne kamar an haɗa akwai zargi yanzu kai ka san sallah wajibi ce za ka san ba kai sallah ba amma dai baka da mutunci kamar haka ne to ka gana ce wa rabbakum adu ai fa kun so maki ne fa gare ku sai ya mu ne kama nabaha ala qubhiha kama yadda ibada labarin munita bi qawlihi fa fasaka anna amri rabbi wannan adawa abun yayi muni yake fa shaytan wa an amri rabbi shedan yayi tawaye ya bauta daga umarnin ubangijinsa ya ko za a yi wata ɗan mu haɗa kai da shi ta bayyana anna adawatahu wannan ya yi bayyana mana adawar shaitan li rabbihi wa adawatahu lana kullum min huma sababun ya dawo kowanne hanya ce mai zaman kanta tana kira ida mu'adatihi a yi gaba da shi ba maganan sulhu abada fama hadhihi al-mu'alat me wannan jikinta wama hadal istibdal wannan wajen irin canji ne bi istalil salimi na batala sadaqallahu alazim wa yushbihu yayi kama da an yakuna ta ta hadal kitab karkashin wannan magana nau'un min al'ita akwai nau'i na gargadi latifun boyayye kamar yadda yake a balaga ainihin ajibun wa huwa wa anni hadaitu iblisa ku fadu dan Allah jama'a anni adaitu iblisa na yi gaba da iblisu saboda ku idin lam yasjud li abikum adama ma'amala tikati fakanat mu'adatihi gaba da shi gaba da shi dan da nake li ajalikum saboda ku ne fa ko wasu na za ku zaga ya faɗa kai da shi sun makana ake bacin hanzin mu'adati ƙaƙidan wannan al'amari an akattun bainakum wa bainahu a ƙadal musalaha ko kuma jirgin kusan sun da shi sai in mutu yi ya samu ya sadu da Allah da wannan sunni har ka zai da ya kansa hayi sa akwai laifukan da mutum ya aikata shi Allah ba zai gafarta maka ba in mutum ya yi shirka da shaitan yi irin wannan je ya samu Allah to kuwa ya har yi mutu a haka Allah bai ga samu masa ba don ya yi tabiya yi alkawakibun nayyara eh?